yamma dai zuwa yanzu jami'an tsaro da dama ne aka tanadar a jin adama da taraba gabanin wannan biki na sallah jami'an da suka hada da sojoji yan sanda da kuma jami'an hukumar tsaron farin kaya ta civil defense inda ma suke kara da manyan tituna domin tabbatar da doka da oda da ke karin haske game da matakan da suka dauka gabanin bikin na sallah da za a gudanar a gobe kakakin jami'an tsaron farin kaya ta civil defense a jihar adama suleiman baba ya kuma bayyana dalilan daukan wannan mataki riga mun zuba mutanenmu musamman uh, waɗanda muke kiransu intelligent officers kamamma lokacin sallah wuraren ibadun nan gaba ɗaya za su sa ido a kai da na ƙarshe shawarar da muke ƙoƙari mu bawa al'umma su ne su kasance masu bin doka da oda kuma su sa ido a wurare da idan suka yi gama da mutane waɗanda ba su san su ba ba su san inda suka fito ba su yi kokari su sanar da jami'an tsaro bayan wannan kuma mutane su sa ido akan abubuwa waɗanda ba su san da su ba da allah abubuwan da ake sa ran masu fashewa ne ko makamancinsa a yi kokari a sanar da al'umma da kuma jami'an tsaro. To sai dai koyan da ma jami'an tsaro ke ɗaura marin shirin kota kwana su ma 'yan ƙasar na can na fama da sayayya domin fuskantar sallah ko da yake akwai wani hanzarin da ba gudu ba kamar da yadda 'yan kasuwa da ma masu yake kokawa. Ta kai buhu, sori, ana samun ta goma yanzu wani sha ɗaya. Kafin sallar ta zuwa wancan sati na baya kamar sati biyu da shige ko uku. Muna samun ta dubu biyar da ɗari biyar, wani lokacin dubu shida. To amma yanzu gabatowar sallar nan abin ya kai har goma har zuwa sha ɗaya. Wunta tatan ya haura fiye da da. eh na auni kwanon shinkafa da gumin nan da kake gani na aune shi naira ɗari shida da hamsin hamsin to dan nan ko na aune shi naira ɗari biyar biyar a baya dai bukukuwan sallah da kuma na kismeti kama zama tubalin sada zumunci a tsakanin kirista da musulmi to ko me ya kamata a lura Mr. Van Dukasu da ke zama mataimakin sakataren kungiyar sasanta musulmi da kirista ta Christians and Muslim Peace Initiative ya koma bayyana irin tanadin da ya yi domin taya musulmi murna. a bikin sallah da kirsimeti ya kamata iri ya nuna mana da cewa eh, ya kamata mu dinga yi cuɗanya da juna mu dinga yi ziyara da juna ya haɗa mu mu ci gaba da zama ɗaya kamar yadda iri muke zama lami lafiya da matsayinmu na krista da matsayinmu na masalata a ni za yi niya iri yi ziyara wasu abokanai na wanda muke aiki tare za mu ci irin mu sha mu yi godiya wa Allah. Ita ma sakatare wannan kungiya malama Maimuna Usman Gaya da ke makantar da ilimin addinin musulunci a babban kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya wato FC Yola ta ko bayyana abin da ya kamata a lura. In aka yi yankan nan ana samu dan ya naman nan su cincin a yi ta suke kayayyakin makule-makule aka gama a ci wanda ya zo da makwabta ba su mu sake kulla mu kai ma wasa offices haka muke yi musamman waɗanda ba musulmai ba muna kai musu kuma suna karɓa suna ci da hamdala. Me yasa kuke haka? Domin kulla zumunci da kuma zumuncin a ɗaure shi da dandam kar ta mm. kunce. Ya mako zuwa yanzu tuni gwamnatin ƙasa da na jihohi suka ayyana hutu yayin da jami'an tsaro kuma ke ci gaba da wannan shawagi. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.